Yesu da kansa ya ba mu wannan labari, wata rana za a yi wani aure, akwai budurai goma kuwa suna jira ango ya zo ya buɗe musu ƙofar shiga wurin angonci. Dare ya yi gashi kuma ango bai zo ba, sai dukan budurwan nan suka rage fitilunsu suka soma barci. A cikin su goma akwai guda biyar waɗanda suke hikima ta ishe su, amma sauran biyar marasa hikima ne to masu hikiman nan suka kawo ragowar mai ban banda wanda ke cikin fitilunsu amma marasa hikima ba su kawo ba ana nan sai da tsakiyar dare aka ji murya ga ango ku fito ku tare shi sai suka tashi suka gyara fitilunsu su budurwan nan biyar marasa hikima ba su da mai gashi kuma fitilunsu suna mutuwa suka yi sauri fa su sayo amma da suka tafi wurin masu sayar da mai ango ya riga ya iso aka bude ƙofa duk waɗanda suka yi shiri suka shiga aka rufe ƙofa aka shiga yin biki marasa hikiman nan suka makara da suka yi so suka ce buɗe buɗe buɗe mana suka yi ta kwankwasawa suna kuka suna cewa ya ubangiji sai ka buɗe mana amma ya amsa musu ya ce hakika ban san ku ba ‘yan uwa sai ku kasa kunne wata rana yesu zai komo duniyan nan kun yi shiri ku karɓe shi allah ya ce sai ku yi shiri fa gama ran da ba ku sa tsammani ba yesu zai zo yesu kuma ya ce ba dukan wanda ke ce ubangiji ubangiji zai shiga gidan sama ba sai waɗanda suka yi biyayya da maganar allah to kufa kun shiri domin zuwan yesu akwai hanya ɗaya kawai zuwa gidan sama yesu shine wannan hanya Shi ne ya iya gafarta muku zunubai ya sa ku yi shiri da mutane da yawa waɗanda ba su yi shiri ba kowa na kawo hujja wani zai ce ni ban yi zunubi da yawa ba wani kuma zai ce ai ni ina da girma da yawa wurin yan uwana wani na cewa ni ma ina da dina na kaina wani kuma zai ce ni kam an yi mini baptisma har wa yau wani zai ce ai iyayena masu bi ne amma ubangiji zai ce wa dukansu hakika ban san ku ba lalle a ran nan za a yi kuka mai zafi ya kamata ku dogara ga yesu zai gafata muku zunubi duka ruhu mai tsarki kuma zai zauna a cikin zukatanku zai taimake ku kowace rana sa'an nan zai cika zukatanku da alheri wanda ke zuwa daga wurin allah kaɗai wato in kun karɓi yesu kun yi shiri kenan